Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Laraba ɗaya ga watan Maris na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta ta INEC ta bayyana Bola Tinubu na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa da aka yi a ranar Asabar 25 ga watan Fabrairu. Fada a birnin Bakmon da ke gabashin kasar Ukraine ya kazanta wani jami'in ma'aikatar sojin kasar yana fada a jiya talata. tsakanin hukumar sa ido akan makamashin nukuliya ta majalisar ɗinkin duniya tana cikin tattaunawa akan dalilin inganta sanadarin uranium na iran zuwa kashi 83.7 cikin 100 wanda ya kai kusan na kera makamai a ma'aikatar ta sarrafa makamashi da ke fado. To madalla kamar yadda kuka ji a kanan labarai A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya ta INEC ta bayyana Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasa wanda aka yi ranar Asabar ɗin da ta gabata. Bayan haka za kuma mu kawo muku rahoto game da sakamakon zaben da kuma yadda wasu magoya bayan zababben shugaban suka bayyana farin cikinsu. farin ciki ba baya iya misaltuwa ganin cewa abin da 'yan najeriya na suka da suna ta jira mutane sun bi layi da rana da komi amma alhamdulillah ga shi yanzu abin da suka zaba an bayyana musu kuma wannan abun farin ciki ne ga dukkan mu yanzu za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin baki mai yanka wuya, wanda Murtala Faruk sanyin na ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. shugaban hukumar zaben najeriya mai zaman kanta ta inec farfesa yakubu mahmud ya bayyana bola ahmed tinubu na jam'iyyar apc a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa da aka yi a ranar asabar 25 ga watan fabrairu shugaban hukumar na inec ya sanar da sakamakon zaben na kasa ne a cibiyar tattara sakamakon zaɓe da ke birnin abuja sai dai ya bayyana wanda ya lashe zaben ne yana mai cewa tinubu bola ahmed of the APC, having satisfied the requirements of the law, is hereby declared the winner and is returned elected. Thank you. Yana cewa Bola Ahmed Tinubu da ya cike sharuɗa na ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaɓe kuma ya zama zaɓaɓɓen shugaban ƙasa. don takarar na jam'iyyar apc ya lashe zaɓe ne da kuri'u miliyan takwas da dubu ɗari bakwai da casa'in da hudu da ɗari bakwai da kuma ashirin da shida dan takarar jam'iyyar pdp atiku abubakar da ya zo na biyu ya samu kuri'u miliyan shida da dubu ɗari tara da tamanin da hudu da ɗari biyar da ashirin peter obi na labour ya zo da ya zo na uku ya samu kuri'u miliyan shida da dubu ɗari ɗaya da ɗari biyar da talatin da uku kana dan takarar jam'iyyar nnpp rabiu musa kwankwaso shine ya zo na hudu da kuri'u da suka kai miliyan daya da dubu ɗari hudu da casa'in da tara da ɗari shida da kuma tamanin da bakwai fada a gewayen birnin bakmod da ke gabashin ƙasar ukraine ya ƙazanta wani jami'in ma'aikatar sojin ukraine yana fada a jiya talata ya ce ko da yake yankin ɗan ƙaramin yankin ya canza hannu tsakanin sojojin moscow da na kiev a jawabinsa na cikin dare a ranar litinin shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya ce halin da ake ciki a bakhmut yana ƙara taɓarɓarewa ya ce sojojin rasha suna ci gaba da lalata duk abubuwa da muke amfani da su don kare kanmu kwamandan mayakan ƙasa na ƙasar ukraine alexander stresk ya faɗa a shafin sada zumunta cewa duk da yake sun yi asara amma makiyan suna aikewa da ƙwararru sojojin ƙungiyar sojin mai ƙungiyar sojin haya ta wagna don kokarin kutsawa daga inda sojojinmu suke kare kansu da kuma kewaye birnin labaran na zuwa ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumar sa ido akan makamashin nukuliya ta majalisar ɗinkin duniya tana cikin tattaunawa akan dalilin inganta sinadaran uranium na iran zuwa kashi 83.7 a cikin ɗari wanda ya kai kusan na kira makamai a ma'aikatar ta ta sarrafa makamashin uranium da ke fodo a cewar wani rahoton da hukumar sa idon ta bayyana wanda kamfanin dillancin labaran reuters ya tabbatar a jiya talata jami'an diflomasiya sun ce a makon da ya gabata ne aka gano burbushin da aka samu a ma'aikatar fodo ta sarrafa uranium inda iran ke inganta sinadaran uranium ta zuwa kashi 60 cikin 100 matsayin makamashin yana kusa da matsayin makamashi da ake kira makami yana kai kashi 90 duk da yake karuwa a matakin inganta wannan sanadarin yana iya faruwa amma kuma wannan ya zo da bazata kuma wannan karuwan ya yi yawa a birnin washington a jiya talata wani jami'in ma'aikatar tsaron amurka ya shaida wa kwamitin majalisar dokokin kasar cewa iran na iya kira isassun makamai ko kuma kayan hada bama-bamai na nukuliya guda daya a cikin kusan kwanaki goma sha daya madalla kafin ku ji karashen labaran duniyar zamu leƙa birnin tarayya Abuja. Bayan kammala kidaya da tattara sakamakon zaben shugaban kasa da safiyar yau hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta ta INEC ta ayyana Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe shugaban kasa da aka yi ranar 25 ga watan Fabrairun da ya gabata. na tuntuɓi babbar editar sashen hausa na murya amurka grace alheri abdu da ke birnin tarayyar yanzu haka game da batun ga abin da ta ce yanzu haka muna karfe hudu da minti biyar na asuba a nan najeriya muna babban zauren dakin taro na ƙasa da ƙasa inda aka sanar da sakamakon zaɓe shugaban hukumar zaɓe Profesa Mahmud Yakubu ya sanar da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC Bola Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaɓe da kuri'u miliyan takwas da dubu ɗari bakwai da casa'in da hudu da ɗari biyar da ishirin da shida. Sai mai bin sa na kurkusa wanda ya zo na biyu kenan dan takarar jam'iyyar pdp alhaji atiku abubakar ya sami kuri'u miliyan shida da dubu ɗari tara da tamanin da hudu da ɗari biyar da ashirin sai kuma jam'iyyar labour dan takarar jam'iyyar labour peter obi ya zo a matsayi na uku da kuri'u miliyan shida da dubu ɗari daya da ɗaya da ɗari biyar da talatin da uku yayin da ɗan takarar jam'iyyar nnpp ya sami kuri'u miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da casa'in da shida da ɗari shida da tamanin da bakwai to waɗannan 'yan takara guda hudu daga cikin 'yan takara goma sha takwas mm. da suka tsaya takara su ne suka samu cin zaɓe a waɗansu jihohi inda shi ɗan takarar jam'iyyar nnpp rabi musa ya kwankwaso ya ci mm. zabe a jihar kano shi dan takarar jam'iyyar labour party ya ci zaɓe a jihohi goma sha ɗaya da kuma babban birnin tarayya abuja ya ba shi sha biyu mm. kuma jam'iyyar pdp da apc su kuma suka ci zaɓe a jihohi goma sha biyu to inda aka raba gardama shine yawan kuri'u eh. da waɗannan 'yan takara suka samu To a lokacin da hukumar zaben INEC ta gabatar da sakamakon zaben wakilan sauran jam'iyyu suna a wurin? kuma sannan san amince da sakamakon da aka gabatar? To tun a rana ta biyu ta sanar da fara sanar da sakamakon zaben nan dai manyan jam'iyyun hamayya wato jam'iyyar pdp jam'iyyar labour da kuma wata jam'iyya jam'iyyar adc dai suka fita karara suka nuna rashin amincewa da yadda aka tara sakamakon zaben suka nemi a yi sake to har ya kai ga bayan yar hayaniya suka janye daga zuwa inda ake sanar da sakamakon zaben nan baki daya suka kaurace ma sanar da sakamakon zaben har ma suka kira taron manema labarai inda suka nuna rashin goyon bayansu da kuma kin amincewa da wannan sakamakon zaɓe sabili da haka su ba sa wannan zaure a lokacin da aka sanar da sakamakon zaben To yanzu yau dai kusan kwana hudu kenan da aka gudanar da babban zaɓe a Najeriya. Shin ko wane dalili ne sanya hukumar INEC bata sanar da sakamakon ba sai yau safiyar Laraba? To kamar yadda aka saba da Maryam a sanin kowa ne idan aka yi zaɓe akan tattara sakamakon zaben ne mataki-mataki daga matakin mazaɓa za a kai shi a ƙaramar hukuma daga ƙaramar hukuma za a kai ta sakamakon zaɓen jiha daga mm. jiha za a tattaro sakamakon zaɓen a kawo shi nan babban birnin tarayya abuja zaɓen shugaban ƙasa kenan to matakan da aka bi kenan har zuwa inda muke a halin yanzu da yake jihohi ne suna da nisa ko wace jiha sai lokacin da ta kawo jihar Ekiti ta zama a zakara a kowace shekara ita kan mm. kasance jihar farko da take kawo sakamakon zaɓe ita jihar Ekiti ta kawo sakamakon ta tun ranar Lahadi ranar Litinin aka yi jihohi goma sha uku jiya Talata aka yi ƙarasa kusan za a ce an ɗauki kwanaki huɗu ana sanar da sakamakon zaɓen nan baki ɗaya har zuwa ƙarshen yau da aka kammala. Grace Alheri Abdu babbar editar sashen Hausa na muryar Amurka kenan muna kuma tafa da ƙarin bayani a rahotonmu na gaba. To shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarashen labaran duniyar. an sanar da manyan 'yan majalisar dokokin amurka a jiya talata kan binciken wasu takardun bayanan sirri da aka samu a hannun shugaba joe biden da tsohon shugaban kasar donald trump da kuma tsohon mataimakin shugaban kasa mike pence daraktan hukumar leƙen asiri ta amurka avril hines yana cikin waɗanda yana cikin jami'ai da suka yi ganawa sirrin ta kusan sa'a guda da shugabannin majalisun ƙasar. shugabannin majalisar wakilai da na dattawa na cikin waɗanda suka halarci zaman jin bahasin tare da shugabannin kwamitocin tattara bayanan sirri na majalisun guda biyu 'yan majalisar ba su yi bayanai ba akan abin da tattaunawar ya kunshi bayan da suka fice daga jin bahasin 'yan republican da na democrat dukkaninsu sun daɗe suna neman ƙarin bayani akan nasarori da aka samu akan wannan bincike da ake yi na takardun bayanan sirri da aka gano a gidajen shugabannin ƙasar guda biyu da kuma mataimakin shugaban ƙasa amurka dai ita ce kadai take da ikon adana abubuwa da suka shafi bayanan sirrin ƙasar da kuma yadda za a kula da su shugabannin kwamitocin tattara bayanan sirrin sun bayyana damuwa akan yiwuwar fallasa muhimman bayanan sirri da ke kunshe a cikin takardun a ƙarshe a jiya talata wata kotun ƙasar turkiya ta ɗaure wani ɗan jarida watanni goma a gidan yari saboda baza labaran karya karon farko da aka yi hukuncin ɗauri a ƙarƙashin dokar da masu sukan lamiri suka ce tana barazana ga 'yancin faɗar albarkacin baki hukuncin kotu na zuwa ne watanni hudu bayan da majalisar dokoki ta tabbatar da dokar labaran karya da jam'iyyar shugaba ratib tayyip erdogan ta ak ta ce za ta hana jama'a yada labaran karya ko kuma labaran yaudarar jama'a labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To madalla yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Kamar yadda kuka ji a baya, a yau Laraba ɗaya ga watan Maris ne hukumar INEC ta Najeriya ta ayyana ɗan takarar jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasa a Najeriya bayan da ya fi sauran 'yan takarar samun yawan kuru'u. ko da yake ɗan takarar pdp da labour su ma sun samu kashi 25 cikin 100 na yawan kuri'un da ɗan takara ke bukata a jihohi 24 na najeriya wakilin muryar amurka nasiru adamu el hekaya na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton that tinubu bola ahmed of the apc having satisfied the requirements of the law, is hereby declared the winner and is returned elected. Thank you. Shugaban hukumar zaben Farfesa Mahmud Yakubu ke ayyana Bola Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben da sama da kuri'a miliyan da 8.8 inda ya tsara mabiyinsa a yawan kuri'a a Tiku Abubakar da ke da sama da kuri'a miliyan shida da tara. peter obi na jam'iyyar labour ke zama na uku da yawan kuri'a sama da miliyan shida wani abun da ce duk manyan 'yan takarar uku sun yi galaba yawan kuri'a jihohi goma sha biyu kowanne inda rabiu kwankwaso na nnpp ke zama na hudu da galaba a jihar kano bai zama abun mamaki ba a ce tinubu ya yi nasara a jihohin yarbawa ko a ciko ya samu nasarar da ya sake samu a yanzu amma yadda Peter Obi ya girgiza zaben da samun maraba a jihohin kudu maso gabar da kudu maso kudu da lashe jiyarsa da gagarumin rinjaye duk da rashin jituwarsa da gwamnan jihar Charles Soludo ya zama abun mamaki ko darasin tattaunawa. Tuni yan APC suka hargitse da murnar samun wannan nasarar da nuna kwarin gwiwar shugaba mai jiran gado ba zai nuna bambanci a mulkin mulkinsa tsakanin dukkan sassan Najeriya ba. Aminu Sani Jaji ɗaya ne daga wakilan apc a ɗakin taron farin ciki mu baya iya misaltuwa ganin cewa abin da 'yan najeriya na suka ɗi suna ta jira mutane sun bi layi da rana da komi amma alhamdulillah gashi yanzu abin da suka zaɓa an bayyana musu kuma wannan abun farin ciki ne ga dukkan mu babban abin da muke fata shine cewa wannan dama da 'yan najeriya suka ba wannan ɗan takara namu wanda ya jagoranci wannan ƙasa shine ta zama dalilin haɗa kan ta ƙara haɗa kan mu mu ƙara kuma sanin cewa ba mu da ƙasa ta Najeriya. Shi ma wakilin jam'iyyar NRM Zaifaniya Jisalo wanda ya jingine jam'iyyar tasa ya ce Bola Tinubu ya mara wa baya. kuma da jiri lafiya lau da me ai an yi zargin na addini da sauransu to mun da muke kirista ma mun cira ah, shi muke so saboda haka ne ban kuma ya san cewa an yi haka din har da shetima ya san haka din saboda ni ban gani wani abu da yake wurin ba mu za mu bi inda ya kamata abun da muka gani cewa zai kawo alheri shi muke bi kuma wannan abun alheri ne zaben tinubun nan da zaman lafiya za a samu zaman lafiya in Allah yarda Aisha Tima ya yi gwamnan Borno kuma na san cewa ya dauki wasu Kirista har ya kai su gare su kuma ya yi masa abun alheri da wanda muka je saboda haka Aisha Tima ma ai mutumin alheri ne tinubu ai matar shi ma Kirista ce kuma ga wasu yaran shi ma Kirista da ban ga wani abu ba gabanin nan manyan jam'iyyun adawa da suka hada da PDP da Labour sun yi watsi da sakamakon da bukatar ma a soke zaben za a jira ga yadda lamura za su ci gaba da kasancewa zuwa ranar 29 ga watan mayu yayin da shugaba buhari zai sauka daga mulki a rantsar da sabon shugaba shugaban hukumar zaben mahmud yakubu ya ce zai mika takardar shaidar lashe zaɓe ga bola tinubu yau da yamman nan nasura da mailika ya murar amurka daga abuja nigeria. Nasiru Adamu El Hikaya. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da kuma talatin To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC mai mulki. ya lashe zaben shugaban ƙasa na najeriya jama'a assalamu alaikum that tinubu bola ahmed of the apc having satisfied the requirements of the law is hereby declared the winner and is returned elected. Thank you. Shugaban hukumar zaben Najeriya kenan Farfesa Mahmud Yakubu yake bayyana sakamakon zaben kasar da aka gudanar a ranar Asabar dinnan da ta gabata. Inda kuma ya ayyana ɗan takarar jam'iyyar APC mai mulki Bola Ahmed Tinubu a zaman wanda ya lashe zaben na shugaban ƙasa.

da kuma rabi'u musa kwankwaso na jam'iyyar nnpp wanda yake da ƙuri'u miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da casa'in da shida da ɗari shida da tamanin da tara grace alheri abdu da ke zauren tattara sakamakon zaben na shugaban ƙasa a abuja ta yi mana fashin baki kan sakamakon zaben to wannan zaben dai babu shakka murtala an fafata fafatawa mai zafi kuwa kamar yadda masu harsashe suka faɗa tun farko inda manyan jam'iyyun nan duka suka kusan yi tafiya keke da keke jam'iyyar apc ta samu jihohi goma sha biyu jam'iyyar pdp ta samu jihohi goma sha biyu shi jam'iyyar labour ta samu jihohi goma sha daya ta kara da babban birnin tarayya abuja ya ba ta sha biyu sai kuma jam'iyyar nnpp ta lashe zaɓe a jihar jiha guda ɗaya to abinda zai raba gardama a wannan zaɓe shine ko a cikin waɗannan 'yan takara guda uku da suka samu sha biyu nan wanda zai samu kuri'u mafiya yawa bisa ga sharɗa da hukumar dokar zaɓe ta gindaya to sai dai yayin da jam'iyyar apc ta gaggauta yin na'am da sakamakon zaɓen tare da godiya ga 'yan najeriya manyan jam'iyyun adawa sun yi watsi da sakamakon inda tun ma kafin a kammala bayyana sakamakon suka kaurace wa zauren tattara sakamakon zaben suka kuma yi kiran da a soke zaben baki daya daya daga cikin wakilan jam'iyyun na adawa daga jam'iyyar pdp ya yi bayanin dalilin su na daukar wannan matakin sunana ladan salihu mai ba da shawara ne ga neman yakin zaɓe na presidential campaign council na atiku abubakar Alhamdulillah a gaskiya wannan tsarin ya taho mana bambara kwai akwai tsagwaron kumbure da almundahana da wasu abubuwa waɗanda ba za ka iya fassara su ba saboda wato ya taho mana tamkar coge shi yasa ka ga gaba ɗaya lokacin da aka zo ake wannan al'amari a wannan a yau din nan ainihin jami'anmu gaba ɗaya muka saka janye daga wurin wannan inda ake wato tantance kuri'u kuma ake ba da bayanin sakamako na jihohi a bangaren shugaban kasa da kamar yadda kuka gani. A kana ce coge da kuma wata almundahana kamar yadda ka yi zargi shin menene kake nufi da wannan waɗanne abubuwa ne aka yi da suka nuna muku haka? mai sauraro in za ku tuna ai an yi maganganu a kan bivas wannan mashin wanda yake ɗaukan hoto don wanda kuma zai fito da dukkan bayanai game da wanda yake kasa kuri'a an gaya wa duniya gaba ɗaya cewa wannan mashin shi ne zai kawo mana zaɓe ingantacce kuma zaɓe waɗanda wanda jama'a za ta yi alfahari ta yi bugun kirji ta ce najeriya da demokradiyya a najeriya an taka rawar gani an kai wannan mashin a gaban majalisar a ƙasa ta tarayyar najeriya wato national assembly an gwada wa 'yan ƙasa yadda wannan mashin yake aiki a wurare daban-daban yadda aka tabbatar wa al'umma cewa wannan mashin ɗin ba za a samu matsala da shi ba sai da me da aka zo wurin zaɓen nan sai aka tarar da cewa akwai lauje cikin naɗi an zo an ɗauki hoton mutum ya dangwala ya zaɓi jam'iyyar da yake so nan mashin ɗin nan kuma ya sarrafa wannan ƙuri'ar tasa kamar yadda wannan mashin zai ɗauki hoton ɗan adam idan ya zo jefa ƙuri'a a fito da ainihin wato kamar taswira na hannun shi ya dangwala ya je ya saka in an gama a yi a haɗa kan ƙuri'un sannan a rubuta a takarda takardar nan za a ajiye ne shaida ko da an samu matsala da mashin ɗin amma da zarar an gama aka har haɗa komai yadda za ka haɗa whatsapp message ka sa hoton ɗanka ko ɗiyarka ka tura wa ɗan uwa ya gani in ka danna ya tafi kenan dan uwanka ya samu haka idan ka danna wannan bivas machine din ya taho cikin saba na inec da ke headquarters su a nan abuja kuma suka gaya wa duniya a wa duniya ita hukumar inec cewa wannan mashin din da su za a yi amfani ba za a samu matsala ba ba za a samu tangarda ba ba za a samu dukkan abin da ake tsoro ba sai gashi yanzu din nan da nake magana da kai a yau mazaɓu dubu arba'in zuwa arba'in da ɗaya ne kawai suka aika da saƙon wato sakamakon zaɓe daga waɗannan mazaɓu ko kuma inda akwatuna suke zuwa headquarters ta INEC a nan Abuja. Kuma akwai waɗannan akwatunan dubu eh, ɗari da saba'in da shida suke Najeriya. wato duka duka a ce an samu dubu arba'in kawo ga yanzu su ne kawai aka aiko abuja ai ka san akwai lauje cikin daɗi ai abin da yake faruwa shine idan lokacin da aka tattara kan waɗannan kuruwa aka sa a mashin sannan ajin suka sa hannu a takardu aka ɗauki hoto aka tura kowane ejen yana da nasa takardan amma abin da ke faruwa shine dalilin da ya sa ba a tura wannan sakamakon ta hannun bivas shine ana amfani da wani takarda daban a sake rubutawa da hannu sannan a canja ainihin wato yawan ƙuri'u da suke kan takardar na ainihi sannan a taho da shi abuja a zo a karanta wa mutane. To sai dai mai fashin baki kan lamuran siyasa Malam Ibrahim Muhammad Gamawa a tattaunawar su da wakilin mu Umar Faruk Musa ya bayyana yadda yake kallon wannan matsala. gaskiya zaɓe ne wanda ni na jima ban ga zaɓe irinsa ba kuma hakikanin gaskiya waɗanda suke kuka da zaɓen a yanzu da farko sun gaya ma duniya cewa sun yi na'am kuma sun yi murna da yadda suka ga jami'an tsaro suka daddaka dukkan ko ina don hana waɗanda suke bata gari su shiga wannan al'amari to amma abin takaici kuma bayan an kammala zaɓen suka ga sakamako na farko yana musu yadda suke so daga ba kuma sai suka ga cewa lallai an zo raba giwa gwiwar saboda haka sun za su tashi da bindi maimakon su samu cinya da kari da sauransu ne yanzu suka ta da hayaniya da kace na ce amma da akwai kyakkyawar niyya tunda an san ba a nan maganar take tsaya ba kusan duk wani zaben da aka yi a Najeriya tun daga na shagari har wanda Buhari ya kai na karshe wato sai da aka je kotuna babu ni ban san wani zabe a Najeriya na kasa wanda aka tsaya kawai daga yin sa in banda Jonathan da ya ce ya yadda da zaben da aka yi na Buhari ba shi ma an zuga shi an ce je kotu amma yake sun san cewa ba nan bane karshen abin ba ya kamata a je kotu a gabatar da duk wani korafi amma suka tsaya a wajen waɗansu suka yi hali irin na 'yan daba amma dai zaɓe kan bisa hakika an yi shi ya dace kamar tinubu bude ya shekara takwas yana mulki a Legas kuma har yanzu shine ke ayyana wane ne dan siyasan da zai fito na gwamna ko wani abu amma aka kada shi aka fi shi da kuriyu a Legas sa'annan kuma Atiku ya kada dan takarar Buhari a jihar da Buhari ya fito to kaga wani al'amari ne wanda yake lallai an yi kokari ba abin da za a faɗa sai dai a a yaba ita hukumar zaɓe ta INEC. To saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga abokiyar aikinmu Grace Alheri Abdu sai Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. madalla a gaida Murtala Faruk Sanyanna yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. To a takaice shugaban hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta INEC Farfesa Mahmud Yakubu ya bayyana Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa da aka yi a ranar Asabar 25 ga watan Fabrairu. shugaban hukumar zaben na inec ya sanar da sakamakon zaben shugaban kasar ne a cibiyar tattarawa da sanar da sakamakon zaɓe kai tsaye ta kafafen yada labarai da ke birnin tarayya abuja fada a gewayen birnin bakmont da ke gabashin kasar ukraine ya kazanta wani jami'in ma'aikatar sojin ukraine yana fada a jiya talata ko da yake dan yankin ya canza hannu tsakanin sojojin moscow da na kiev a jawabinsa na cikin dare a ranar litinin shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya ce halin da ake ciki a bakhmut yana ƙara taɓarɓarewa ya ce sojojin rasha suna ci gaba da lalata duk abubuwa da muke amfani da su don kare kanmu a ƙarshe hukumar sa ido akan makamashin nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya tana cikin tattaunawa akan dalilin inganta sanadarin uranium iran zuwa kashi 83.7 wanda ya kai kusan na kira makamai na wato mukamman kare dangi kenan a ma'aikatar a fodo a cewar wani rahoton da hukumar sa ido akan makamashin da kamfanin dillancin labaran reuters ya tabbatar da shi a jiya talata jami'an diplomasiya sun ce a makon da ya gabata hukumar ta gano burbushin da aka samu a ma'aikatar fodo ta sarrafa uranium inda iran din take inganta sinadarin uranium zuwa kashe 60 cikin 100 To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Dadi Balawe wanda ya haɗa shirin ya kuma bada umarni da ma injiniyan Macau ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.